الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana yau muna hudu ne ga watan jumada al'ula ko jumada al'awwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci mai sunan masallacin masallacin juma na usman bin affan wanda ke wannan unguwa ta dan dagoro a cikin wannan gari na katsina wannan ita ce haduwa da yan uwa fuska haɗuwa ta biyu wanda wani lokaci in za a yi karatu sai ka ga har daidai lokacin da za a yi karatu ana lalaban mai za a tattauna ne don ko jiya haka muka yi a mashi to ko yanzu har magariban nan ce ana ta tunanin to me ya kamata a ci an tattauna ne ƙarƙashin wannan na zaɓi cewa zan ɗauki hadisi ƙwaya ɗaya zan tattauna a kansa wanda wannan hadisin ina so zan faɗe shi sannan kuma sai in faɗi abinda zan yi gini akan wannan hadisin wanda hadisi ne ya zo cikin littafin al'imamu bukhari guri guda uku akwai lamba ta ɗaya da da kuma da da tara. sannan akwai 6806 al'imamun muslim ya kawo shi da ɗaya. sannan al'imamun dubu biyu. da ɗari uku da casa'in da ɗaya al'imamun nasa'i dubu biyar da ɗari uku da tamanin sannan al'imamun maliku a cikin muwadda da kuma al'imamun ahmad a cikin musulun nashi abinda karatunmu zai kunsa ƙarƙashin wannan hadisi shine abin da ya shafi adalci da ake ta magana to ya kamata magana asasinsa foundation ɗinsa shine adalci ma'ana security da ƙasa take nema da zaman lafiya duk a gama zagaye-zagayen da za a yi a dawo foundation ɗin wannan shine sai an gina adalci shine asasin zaman lafiya da kwanciyar hankali in kana so ka gane haka ka nemi duk magidancin da ka gan shi da mata hudu da 'ya'ya mabambanta ɗaki lokacin da duk gidan mai gidan ya kasa gina gidan akan asasi na adalci ya gina shi akan rashin gaskiya yana ji yana kalli wallahi shine babansu shi ya auro matan amma wallahi saboda ba a gina gidan akan asasi na adalci ba sai gidan ya fi karfinsa wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi cewa a wannan hadisin hadisin Abu Huraira cewa sab'atun nau'in mutane guda bakwai yuzilluhum Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu Allah zai ajiye su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala akwai ababe guda uku da suke da sauƙin samu a rayuwar ɗan adam idan rayuwar ta riga ta yanke kuma suna da bala'in wahalar samu na farko akwai ruwa duk kowace ƙasa a duniya za ka samu abu mafi arha ne ruwa wajen siyarwa amma da ka mutu babu inda za ka fara ganin ruwa mai ki wanda za ka sha sai a taukin kausara sana abu na biyu akwai addari hanya wannan hanyar da yanzu kake ganin in za ka fito ka zo nan sai ka zaɓa watakila ta nan ka fito in an gama ka zagaya ka bi ta nan ba kowa yake tunanin hanya ma a yi ta ta zama lafiya lau ba imaci ce shi yasa da aka ga ƙasa idan tana da lafiyayin hanyoyi suna taimaka mata wajen haɓakar arziki yayin da idan tana da matattun hanyoyi suna taimaka mata gurin kashe arzikin ƙasa domin yanzu in daga nan zuwa kano watakila hanya lafiya lau take awa biyu kai ka akwai lalacewa da hanyar nan za ta yi tafiyar awa biyu tana iya komawa a biyar wanda ke iya zuwa Kano ya je ya dawo su uku a wani sai zama in ya je so ɗaya ba zai iya komawa ya dawo ba da haka za ku ga Allah ya faɗi cewa allah zai lakum al mahadan wa salaka lakum fiha a wanda ya shimfiɗa muku ƙasa sannan ya kawo hanyoyi kuma ya saka a cikin ta amma a lahira babu inda za ka ga hanya guda biyu ce kaɗai fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'i ko dai ka ga mutum a hanyar aljanna ko wuta ba na uku ka gawa mutum yana yawo a lahira wai shi dan iskar lahira ne bisa inda za shi ba wallahi babu shi sana abu na uku akwai azillu inuwa shi yasa a qur'ani ya ambace su duka guda biyu mu ne in mun zo hausa alfai'u sai mu ce inuwa ya tafayya'u zilaluhu sannan azillu ma haka alam tara ila rabbika kaifa madda zilla idan rayuwa ta ƙare nan a duniya komai yana da inuwa amma a lahira babu inda za ka ga inuwa in ba ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka manzan Allah sai faɗi cewa to nau'in mutane bakwai ba su kaɗai ba ne amma hadisi nan ya faɗi nau'in mutane bakwai sai manzan Allah ya ce yudhilluhum Allah ta'ala fi dhillihi yawma la zilla illa zillihu. Allah zai ɗauke su a ajiye su a ƙarƙashin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala to mutum na farko da annabi ya fara da shi sai ce imamun adil shugaba adili don ka gane matsalar tana da wahala imamun shugaba adili wannan shine kaso na farko cikin mutanen da za a fara ajiyewa a ƙarƙashin inuwan al'arshi to wannan shine abin da yake da alaƙa da gaɓar karatunmu na biyu manzan Allah ya ce wa shabun na sha'afi ibadatin lahi subhanahu wa ta'ala da matashin da ya taso tun yana matashi shekarunsa na yarinta yake riƙe da addinin Allah haka ya ba Allah lokacin da yake da wahala mutane su ba Allah a lokacin shi kuma sai a ɗauke shi a ce ya je ya zauna ƙarƙashin inuwan al'arshi jiya karatun da muka yi a mashi mun yi dogon bayani akan tsadar shekarun da samartaka suke da shi a rayuwar ɗan adam sannan na uku manzan Allah ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi da mutumin da aka rataye zuciyarsa da san masallaci yana so ya ji an kira sallah ya taho yana so ya ji an sa karatu masallaci ya taho domin masallaci haida kwata ce ta al'ummar musulmi a zamanin manzan Allah manzon Allah da ya hijira daga makka ya tafi madina bai fara gina ma kansa gida fa sai da ya fara gina ma Allah ɗaki da haka masallacin da annabi ya gina Allah kallon masallacin ya ce la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi saboda fihi rijalun yuhibbuna an yataqaharu wallahu yuhibbul mutahhirin saboda haka a lokacin anan ake kullawa anan ake warwarewa har sai da masallaci ya zama hidikwatar da samarin da suke tasowa daga garuruwa ba su da inda za su kwana masallaci nan ne wajen da suke kwana nan ne wajen zamansu wanda wanda ke shugabantar waɗannan matasan shine al'imamu abu huraira kowa ya san ahalis sufa to kare ya zamanto alakar mu da masallaci ya zama sallan ma ne muke to da raya masallaci ya ƙunshi abu biyu akwai rayawa hissi akwai rayawa ma'anawi idan an gina ɗakin Allah aka ƙawata shi aka yi masa fenti da wannan rayawa ce hissi rayawa ta ma'ana kuma yana buƙatar dole mu raya ɗakin Allah da ibada wanda karantar da mutane da san abubuwa a ciki yana ciki sannan manzan Allah ya ce na hudu wa rajulani da mutane guda biyu Ta tahabba fillahi wanda suka haɗu suka yi soyayya don Allah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi akan wannan suka haɗu akan wannan suka rabu dan wallahi soyayya dan Allah tana da wahala barikin ka yanzu aljihunka ake iya kudin iya shagalin in aka waye gari shi sa san da kake da shi da wuya ka iya gane wake tare da kai waki san ka dan Allah shi sa bahaushe ya ce da matar kirki da abokin kirki duka duk ba za ka gane su ba sai an shiga matsala to so dan Allah kun haɗu da wani ka ƙaunace shi dan Allah akan haka aka haɗu har kuka rabu akan haka aka rabu to za a ɗauki mutum a ajiye shi a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan mutum na biyar manzan Allah ya ce wa rajulun da atun imar'atun zati mansabin wa jamali da mutumin da wata mace ta kira shi ma'abuciyar matsayi da kyawu ta nemi wata alaƙa da ita mara kyau faƙala ya ce inni a kafullah ina jin tsoron Allah kamar yadda annabi Yusuf ya yi lokacin da ta ce masa hai talaka ya ce ƙala ma'azallah innahu rabbi a hasana masuwa innahu la yuflihu zalimu ya ce mata yana neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa hadisin da annabi ya bada labarin in talaka salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awaqum mabitu mutane guda uku kun ga ɗaya daga cikinsu cewa Allahumma Allah ka sani akwai ɗan ɗan uwana ina son ta fiye da yadda mazaje suke son mace ya ce na neme ta na neme ta ina so ta ba da kanta in yi amfani da ita taƙi ya ce ana nan ana nan ana nan hatta alamar biha sanatin hasanatin ne. har sai da aka shiga fatara da talauci da babu ni yanzu matsuwa da yanayin rayuwa sai ya kai ta sai ta kawo kanta ya ce to ni kuma sai na sa mata kwandishan zan ɗauki dinari ɗari da ashirin in ba ta ala an kalli ya baini wa baina nasiha ta bani kanta in yi amfani da ita sai da ya ƙara maimaita ya ce ita ce mafi soyuwar mata gare ni ya ce lokacin da na riga na zauna tsakanin cinyoyinta sai ta ce masa ya abdullahi ittaqillaha wala tafuddal khatama illa bi ka ji tsoron Allah bai kamata ka ɓalle zobe ba ba da haƙƙin shi ba ma'ana ni ba matarka ba ce ta aure bai kamata ba ka ta wannan hanyar wanda na daga cikin bala'in da talauci yake haifarwa wanda aka kire etin ɗinsa da gangan musamman rayuwar 'ya'ya mata wallahi yana isa wacce duk kake ganin mutuniyar kirki ce a waye gari ta lalace kun ga gashi a farko ya ce ya neme ta ya neme ta ta yi lalata da ita ta ƙi ba da kanta yanzu talauci da fatara da babu shi ya kawo ta har lokacin da ya shirya afka mata da nan ka gane ba so take yi ba lalura ce sai da ta tunatar da shi Allah ya ce to lokacin ne ni kuma sai na ji kuncin afka mata sai na ɗaga ta to shi yasa yace Allah in nayi wannan ne dan ka yaye mana dan kai Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka yaye mana halin da muke ciki to wannan shine sannan sai mutum na bakwai wanda shine manzon Allah ya faɗa ko na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha da mutumin da ya dauki sadaka yayi sadaka da abin sadaka ya koyi abin da ya na sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu saboda tsabari dan Allah hannunsa na na hagu bata san ma mai dama ya dauka ya bayar ba da mu ga alqur'ani yana cewa in tubudus sadaqati sai ta fa in ma hiya amma wa in tukuha wa tu'tul fuqara in da ku boye ta ku ba talakawa to yafi alladhina yanfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniya sai ta qadimul layl kafin nahar sirran kafin alaniya don ya nuna maka to shi yasa na daga cikin abin da Allah zai taimake ka da shi a rayuwa ko yaya ka nemi wanda ka ɗara shi a rayuwa ya zamanto kana taimakon shi duk duniya banda Allah ba wanda ya san kana yin wannan aikin yana cikin hanyar da Allah zai taimake ka a rayuwa sannan manzon Allah ya ce wa rajulun zakara Allah ta'ala khaliyan shine mutum na bakwai da wanda ya cina Allah a keɓe ya tuna abubuwa na rayuwa ga sunan an shigo duniya za a fita daga ciki za a fita da imani ko ba imani ba amsa mutum ya cina ababen da ya yi ma Allah mara kyau sannan ya tuna azabar Allah sannan ya tuna gajiya wadda yake da shi wajen sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa ya tuna ababe wanda suka shafi Allah kwanciyar kabari tsayawa gaban Allah sai mutum izubar da hawaye shine fafadat ainahu sai idanunsa suka zubar da hawaye saboda ganin girman Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa ba yadda za a yi idanun ɗan adam ya zauna ya kuka saboda ganin girman Allah a ji alkiyama Allah ya haɗa wannan hawayen nasa da jahannama ya ce wallahi Allah ba zai haka ba wannan su ne nau'in mutane guda bakwai to abin da nake so in ɗauka kawai shine al'imamun adil shugaba adili a yanayin da muka samu kanmu a ciki kullum za mu ana ta kokawa da abubuwa in aka waye gari aka tashi abubuwa ƙara ya matsewa suke yanzu wata shida da ya wuce baya man da nake siya in zuba a mota dubu goma sha biyar yanzu shi ne ya koma dubu hamsin da biyar kuma kowa ya san yadda ake fama yanzu kudin buhun shinkafa yanzu kwaya ɗaya ne kuɗin buhun shinkafa goma a zamanin mai malfa sannan fa abinda mutane suke samu ba wa yanin ku goman ne ba. bal ma hasali an takura hanyar ne har yanzu akwai jihohin da ba su iya biyan albashi naira dubu talatin ba mafi karanci yanzu idan na lissafa a kowane wata yanzu a zirga-zirgar cikin gari kadai sai na zuba man naira dubu ɗari biyu a mota shine mafi karanci sai ka lissafa ka gani da aikin gwamnati zan yi wace ma'aikata ce da waye da waye ya kai matsayin kin a bashi albashi naira dubu ɗari biyu da waye da waye so shi Allah da kuke gani asali yadda ya tsara duniya bai tsara ta ba dan dan adam abin da zai ci ya wahala kwana nawa aka dauka Allah yana tsara abin da za a ya shafe ta ba qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada ma Dalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'ili Allah sai da ya kaddara abin da za a ci na albarkatun ƙasa izo izuba shi kwana biyu fa Allah ya ɗauka ana wannan tsarin saboda ɗan adam ɗin da zai zauna a cikinta amma kawai wasu 'yan jari hujja sai suka zo baka isa ka mallaki fili ba baka isa ka mallaki gida ba baka isa kai kaza ba har sai da ta kai abincin da mutane za su ci ma yana ya zama matsala a rayuwa na cikin abin da fa Allah ya faɗa min shawa ya ce musu fal ya abudu rabb hadal bayt ku bauta mu ubangijin wannan ɗaki alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro shi yasa muka ci aikin gwamnati ne duk inda akwai ta dole hanyar da mutane suke bi bayan ko a gidajensu ta samun musu da aminci sannan ya zamanto inda mutane za su fita su harkar su ta rayuwa kar a takuri hanyar da mutane za su nemi abinci mutane da kake gani allah da ya yi su shi kaɗai ke iya ɗaukar responsibilitin ciyar da su yanzu wani in ka je ka ga ɗan shagon da yake a bakin shagon wani ka kalli jarin aka ce maka hidiman auren yarsa ta taso ya kashe dubu ɗari kara in ka kalli teburin ba don Allah ba ne ke gudanar da abun wallahi baya da za yi kudin ya fito a wurin nan so in ba a yi wa'annan ban guda biyu ba hanyar da mutane za su nemi abinci a sauwaƙe ta sannan mutane zama suna da aminci a gidajensu da hanyoyinsu to wallahi akwai matsala da haka malamai sun yi magana cewa idan an ce al'adlu shine faslul hukumati alama fi kitabillahi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم hukuma bin بالرأي المجرد rarrabe hukunci tsakanin mutane gwargwadon abin da ya zo cikin littafin Allah da sunnar manzan Allah ba da mujarradin ra'ayin mutane ba shi yasa Allah da ya dan adam ya fi kowa sanin waye shi sai ya kawo tsarin alkur'ani da sunna dan ya rayu a kansu Allah ya ba mu labari ɗaya daga cikin annabawa guda biyu da suka samu dama ta annabta da mulki Da da uba annabi sulaimanu da annabi dawo wanda duk ababen da mutane suke ganin cewa duniya ta ci gaba a baya fa wannan duniya ta yi ci gaban da na wanda ake da shi yanzu tunda akwai al'ummar da aka yi Allah ya ce fa ma balagu mi ishara ma atinahu mai ishar ba abu a ɗaya a raba shi goma ba a sake ɗaukar ɗaya shine mai ishar to Allah ya bada labarin annabi Dawud cewa hal ataka nabul khasmi ittasawwarul mihrab dala labarin masu husuma bai zo maka ba sanda suka tsallaka katanga suka shigo wajen annabi Dawud mihrab yana da wajen ma'ana guda hudu ko a lugar larabci yana daga ciki masallaci ana ce masa mihrab sannan inda ka ware a gidanka dan ka bauta ma Allah wanda yake da kima ana ce masa mihrab iddakalu ala dawuda sanda suka shigo wajen annabi dawuda sanda bai yi tsammanin zai ga mutane ba fafazi Aminu sai firgita tsoro irin na ɗabi'a kamar yadda kana sallah kana limami kai ka ga maciji yayo kanka ai kaga dole ka ka gyara kimtsi dole ka ji tsoro ai domin a ɗabi'ance ko kawai kana tafiya akan titi ɗago kan da zaka sai kaga wani zaki ya fito daga wani gida ko gidan kallo ko gidan waye yayo kanka ai kaga dole zaka ji tsoro to nan ka nemi mafaka ba a ce a alga ta malam ashe ba ku da dogara ga Allah wannan adabi ce dole dan adam ya ji tsoro to da suka gane annabi Dawud ya tsoro ta sai suka ce masa la takhaf ka ji tsoro kasmani baga ba'duna ala ba'd masu husuma guda biyu ne ɗaya zalunci ɗaya fa baina na bil haqq dan ka mana so dan Allah ka kunci tsakaninmu da gaskiya wala tushtit kada kai zalunce mu wa hadina ila sawa sirati ka shiryar da mu zuwa ga tafarki jiki. ɗaya sai fara bayani sai ce inna hada a lahu tis'un wa tis'una wannan dan uwan yana da tinkiya irin mai gashin nan guda 99 waliya na'ajatun wahida ni kuma ina da ƙwaya ɗaya fa qala akfilniha ya ce sai dai in ba shi wannan ƙwaya ɗaya da haɗa da nasu guda tasa'in da tara su zama ɗari sannan wa azzani fil kuma ya gallabe ni cikin magana anan ne zaka ga in ka tafi littattafan tafsiri kana karantawa sai su ce maka wai kinaya ne a nan gurin akan na'aja ana nufin mace wannan maganan kuskure ce dan taba mutuncin annabin Allah ne annabi Dawud dan akwai wanda suke cewa wai shi wannan da aka ci yana da tinkiya guda 99 wai annabi Dawud shi Allah ke bugawa misali wai shi yake da mata guda 99 mai mata ɗaya shine kwamandan shi sai tura shi yaƙi don ya kashe shi a kashe shi a yaƙi ya auri matarsa akwai wannan rubuce a littattafan tafsiri wannan wannan magana banza ce kowa ya rubuta ta taɓa annabin Allah ne to ɗayan da ya fara kuma ɗauke ƙur'ani daga zahirinsa ne babu dalili to ɗayan da ya fara bayani ya ce wannan ɗan uwan nawa yana da tinkiya guda casa'in da tara ni kuma ina da kwaya ɗaya kuma ya ce lallai sai na ba shi kwaya ta ita ya haɗa da nashi guda casa'in da tara su zama ɗari a ɗabi'ar ɗan adam annabi dawo da yana jin haka sai hankalinsa ya tashi kaga ya ji na wannan ku ya yi magana tunda su biyu ne suka zo cewa muna rigima ɗaya ya cuci ɗaya to dala muna so kai hukunci tsakaninmu kada kai zalunci kuma ka ɗora mu kan daidai to tunda ya ji na wannan ya kamata ya ji na wannan to annabi dawuda yana jin ɗayan ya ce wannan yana da ɗan uwan nawa yana da cinkiya guda casa'in da tara ni ina da ƙwaɗe kuma ya ce sai na ba shi ƙwaɗe tiɗita ya haɗa da nashi su zama ɗari sai hankalinsa ya tashi sai kawai ya masa hukunci maimakon ya tambaye shi ya ce mai ya aka faru to musamman idan kana karantarwa ana zuwa maka da koke-koken mata sai ka ba hankali wata yin ta zo ta kawo makaran mijinta ta ci ya mata rashin mutunci kuma sanda take bayani tana kuka sai ka da tausayinta tausayin da inda mijin zai zo wallahi wani sai ka bashi kashin kafin karfin shi kafin ka tambaye me ya faru amma kai haƙuri yake eh ke maimaita abin da kika ce da zuwa to a hankali a hankali sai kaga gaskiya ta fito ina take to shi yasa annabi Dawud yana ji qala sai kawai yace laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni aji wallahi ya zalunce ka sai ya juyo kan shi ce kai wani irin rashin imani ne kai mutum kai kana da guda 99 shi yana da guda ɗaya kuma maimakon kai ka ɗan ɗibi wani abu ka bashi kuma ka ce wai ƙwaya ɗaya za ka karɓa ka haɗe da naka su zama ɗari daga nan kawai sai ya shiga bayani sai ya ce wa inna kasiran min al-khulata'i ai dama da yawa daga cikin mutane in mu'amala ta hada la yabghi ba'dhum ala ba'din sashi yakan zalunci sashi illa alladhina amanu wa amilus salihati wa ƙalilun ma sai wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau kuma yan kaɗan ne daga ciki Allah sai ya ce wa banna dawud to lokacin ne annabi dawud ya tabbatar da cewa annama fatannahu abin da ya faru ta hanyar aiko waɗannan mutanen guda biyu jarraba shi makai a matsayinsa na shugaba ya ji daga wannan to akwai buƙatar ya ji daga wannan kai kuma me ya faru to yana ji daga ɗaya ɓangaren bai ji daga ɗaya ɓangaren ba sai ya ma ɗaya ɓangaren hukunci sai ya shiga bayani sai Allah yake cewa wato banna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an ya faɗi yana mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tare da kankantar da kai ga Allah Allah sai ya ce fagafarna lahu dalika sai muka gafarta masa wannan Allah ya ce wa inna lahu indana la zulfa har yanzu annabi Dawud a gurin babban mutum ne sannan wa husna ma'ab mun masa kyakkyawan makoma ita ce aljanna Allah da ya gama sai ya kira shi sai ya ce masa ya Dawudu ya kai Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mu ne maka sanya ka khalifa a doron ƙasa fahakun bainan nasu bil haƙƙi kai hukunci tsakanin mutane da adalci a matsayinka na shugaba khalifa wanda Allah ya sa wanda za mun san cewa daga cikin mu'ujizar annabi Dawud akwai ilanatul hadidi tausasa baƙin ƙarfe yanzu ba ana yin masana'antu a duniya ba don sarrafa ƙarfe to da annabi Dawuda da yana duniya bai buƙatar kowace irin masana'anta wacce za ta sarrafa ƙarfi. duk ƙarfe duk girmansa duk yadda yake so ya sarrafa shi bai buƙatar kowace ma'aikata da za ta sarrafa ƙarshen don Allah ya ce wa alanna lahul hadi mun tausasa masa bakin ƙarfen yadda ya gada maka yake so ya da shi to Allah sai ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi sai ya ce masa wala tattabi hawa kada ka bi son zuciya idan ka bi son zuciya mai zai faru fa yudillaka an sabilillahi sai aka kawo fa'us sababiyya saboda son zuciyar zai sabbaba maka wannan fa annabin Allah ake faɗa mai zai sabbaba mai zai fabbace daga bin tafarkin Allah saboda bin son zuciya a wajen hukunci sai ya ce innal Dillu yudilluna an sabilillahi wannan suka tafarkin Allah kuma Allah ya ce wato lahum azabin shadidun bimana nasu yawmal hisa wannan shine jan hankalin da annabi dawu da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta shi yasa zamu ga cewa mai ga baki ɗaya shine rabbul izzati wal jabaruti Allah da ya tashi sai ya ce afa ghairallahi abtagi hukuman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala yanzu wannan Allah zan nema ya zama shine mai hukunci akan ku bayan Allah shi ya saukar da littafin da yake bayani daki daki sai ya ce wallazina atinahumul kitaba na. annahu munazzalun min rabbika bil haqqi wanda wato aka ba su littafi sun san cewa wannan littafin saukan maka shi aka yi daga gurin Allah da gaskiya sai ya ce fala takunanna minal mumtari kakka kasance cikin masu kokonto sai Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangiji ta cika sidikan duk labarin da Allah zai bamu a ƙur'ani ko manzan Allah ya faɗa a madadin Allah gaskiya ne sannan wa adalan duk hukuncin da Allah ya yi a ƙur'ani ko manzan Allah ya yi a sunnarsa ta hanyar Allah subhanahu ta'ala, wallahi adalci ne shi sa babu zalunci a hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi sallama. lokacin da aka je garin Madina tsakanin abu darda da salmanul farisi salmanul farisi ya tashi ya tafi gidan abu darda sai ya gama matan abu darda kada-kada ko kwalliya ba ta yi sai ce mata ya aka yi na ganki haka sai ta ce ai dan uwanka bai da bukatar duniya ma'ana mutum ne da bai kullum haka yake to yana ya ga lokacin mace kuma ga 'yan mutane ya ɗauko ya kawo sai ya zamanto ta daina wanka ta daina kwalliya ta daina komai sai ce to zan zauna nan gidan zan ga yadda za a yi ya zo a matsayinsa na bako ya sa aka yi abinci aka kare ce a sai ka karya azumin za mu ci abincin tukunna ya sa shi ya karya azumin ya ce kuma yau a nan gidan zan kwanan Allah ya dare ya yana ganin ya fara sallah ya je janyo shi ya ce zauna kwanta lokacin sallah bai ba can ya sake miƙewa can cikin dare ya sake cewa kwanta lokacin sallah yau sai da ya bari mafi yawancin dare ya tafi sai ya ce to ya tashi lokacin sallah yayi wanda zai nuna maka addinin musulunci addini ne na fiɗara to da aka yi haka sai ya ga ka bai ji daɗi wannan wani irin aboki ne annabi haɗa shi da shi ya saba yin azumi da rana yi sallah da daddare haka kawai wani aboki ya zo ya takura mai ya hana shi ibada to kafin su rabu sai salmanul farisi ya ce wa abu darda sai ya ce masa inna lirabbika alayka haqqan yace Allah yana da haƙƙi a kanka sai ya ce wale nafsika alaika haƙƙan sai ya ce wale ahalika alaika haƙƙan sai ya ce fa'a'ati kullazi haƙƙin haƙƙahu ya ce Allah da ranka da iyalan da ka ajiye suna da haƙƙi a kanka to duk mai haƙƙi ka ba shi sa da gari ya waye ya zo wajen annabi bai ji daɗi bai ba shi labarin abin da ya faru ƙarshe ga abin da salmanul farisi ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa sadaka salmanu abinda salmanu ya faɗa maka cewa kaza kaza ya salmanu ya yi gaskiya shi yasa ku ga wajen alaƙa manzon Allah ya ce la tu'addunna ila ahliha yawm al wallahi sai an mai da haƙoƙi ga masu su gobe al hatta yuqada li shatil Jalha, min shatil qarna annabi ya ce wallahi akuya in ta amfani da ƙahonta a nan duniya ta tunkuri mara ƙaho idan an je lahira sai an samu mara ƙahon ƙahon tara tunkurin da aka yi mata a duniya dan rana ce da Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma la zulma al-yawma lan nafiya ce lil jinsi kowane irin zalunci babu inda an tsaya gaban Allah wala yadlimu rabbuka ahada yana nan to shesa nan Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar Allah ta cika wajen in ya ba da labari gaskiya ne sannan duk hukuncin da muka ga Allah ya yi wallahi adalci ne babu zalunci a ciki kuma shi ne daidai don kaya nasa ne halittar tasa ce kuma al'amari ga baki da yana hannunsa subhanahu wa ta'ala al'imamu bulul qayyim wanda ya rasu hijira 751 a cikin littafinsa a turkul hukumiyya da ya zo yana magana a kan siyasan musulunci cewa e wa mallahu zaukun fi shari'ati duk mutumin da yake da ɗanɗano a kan lamarin shari'ar musulunci wattila'un ala kamalatiha sannan da kuma bincike a kan kamalar shari'ar musulunci wata muni halil gaya da kuma abin da ta ƙunsa wanda ya kai makura na masalihil ibadi na maslahar bayi fil ma'ashi wal ma'adi wajen abincin da za su ci da makomarsu wa maji'iha bi ghayatil adli da yadda shari'ar Allah ta zo da adalcin da ya kai makura alladhi yas'ul khala'iqa wanda adalcin da shari'ar musulunci ta zo da shi ya yalwaci halittun Allah gabaki daya wa annahu la adla fawqa adliha babu adalci sama da adalcin shari'ar musulunci amma ku duba yanzu ku gani yanzu nan jihar Katsina da za a ce za a farfado da shari'ar musulunci da gaske ana kokarin dabbaka ta sai kaga in ba su abu musulmin ne za ta ki suna rigima da ita saboda wasu mabannata ne sun saba da me to suke so shine a bar su ci gaba da bannan shi kuma mabannaci ka hana shi banna ma taimakon sa kai ba shi yasa annabi ya ce an ansur akaka zaliman aw mazluman ba sabai ya cewa suka ya rasulullahi in mutun shi ka zalunta mun san ya za a yi amma ya za a yi mutun ya zalunci ka ce a taimake shi ce ai kame hannun sai na zalunci an taimaka masa ai ko kuwa sai yake cewa wala maslahata fawqa ma tadammanathu min masalihi babu maslaha sama da abin da shari'ar Allah ta kunsa na maslaha sai ce tabayyana lahu anna siyasata al zai bayyana gare ka duk inda kaga ana siyasa ta adalci juz'un min ajza'iha wani yanki ne daga cikin yankin shari'ar musulunci ko wannan babu istisna'i duk kasashen turai inda kaga suna kokarin kwatanta wani abu na adalci da gaskiya wallahi ka je ka bincika zaka ga asali daga musulunci suka dauke shi shi yasa sai ya ce wa far'un min furu'iha sannan reshe ne daga cikin reshen shari'ar Allah wa annahu man lahu ma'arifa bi maqasidiha yace duk mutumin da yake da sani akan manufofin shari'ar Allah a doron ƙasa wa wad'iha da yadda Allah ya sanya ta wa hasuna fahamuhu fiha sannan ya zama kana da kyakkyawan fahimta a ciki lam yahtaj ma'aha ila siyasatin ghayriha albattata baka buƙatar siyasar da ba ta musulunci ba sai ce fa inna siyasata nau'ani siyasa nau'i biyu ce sai ce siyasatan zalima akwai siyasa azzalima wanda ita muke fama da ita a nan kasar ko kuwa hatta abin da mutane suka zaɓa bisa ga asasin su 'yan demokaraɗiyya ɗin ƙarya kuke ba ku isa wanda kuka zaɓa abin muku shi iri-iri kuna ji kuna gani wanda ba shi kuka zaɓa ba dama abin da mutane ba su gane ba kullum magudi da ake ta magana tun daga ran da aka kawar da shari'ar Allah dama akan magudi ake tafiya ita shari'ar Allah tun da aka kawar da ita to magudi ne kan magudi da haka a demokaradiyya in wani ya fi karfin wani ya kwace dama magudi ne kan magudi tunda an ma shari'ar Allah magudi ka gani to magudi akan magudi ake tafiya da haka ibnu al-qayyim yace fa inna siyasata nau'ani siyasa nau'i biyu ce sai ce siyasatun zalima siyasa az-zalima shi yasa ina mamaki lalacewar ƙasar nan wani kawai in ya tashi sai jingina abin sai ce malamai ne eh sai ce me a ta ko dai malaman ne in ka tashi ka ce wasu ko kuwa amma kai talaki kai ka ce malamai ne ba yi adalci ba a ciki ku duba ku gani ai hatta wannan gwamnatin kowa ya san gudunmawar da malamai suka bayar gudun zuwanta faɗa min wani malami kaga an ɗauka minista a cikin malaman amma don allah ha'yan mata an ɗauka ministoci ko ba a ɗauka ba amma saboda kai ba ka da adalci kuma har yanzu sai ka ce laifin malamai ne su su kadai ai ka raba laifin mana kowa a bashi gwargwadon nasibahu a bashi gwargwadon rabansa sai ya ce fa inna siyasata nau'ani siyasatun zalima siyasa ta zalunci to ita ce abin da muke fama da ita a nan ƙasa to fa shari'atu tuharrimuha wannan kan shari'a ta haramta ta bace da siyasa ta zalunci ba yanzu kun ga nan ƙasa tsarin da ake bi na constitution ne ba tsarin Allah bane ko to hatta constitution din an yadda cewa da za a dabbaka ko hamsin cikin ɗari wallahi ƙasar za ta zauna lafiya to constitution din ma baban sa ake ba sai yake cewa siyasatun adila ita kuma siyasa ta adalci ita ce wacce tukhrijul haqqa min adh fajiri ita ce wacce take iya karɓan haƙi daga azzalimi fajiri fahiyya min sharia duk inda kaga an kafa wani asasi na hukuncin da yake iya amfani idan babba ya cuci ƙarami sai an karɓo wa ƙarami haƙin shi an dawo da shi daga hannun babba ta wannan wani ɓangare ne na siyasar musulunci sai yake cewa alimaha fa innaha sharia alimaha man amilaha wa jahilaha man jahilaha wanda ya san wannan ya sani wanda bai sani ma bai sani ba to sanda da ake maganar siyasa masu idlakin kalmar siyasa to sai su fahimci wace siyasa ma ake magana wannan siyasar ko ku a dama akwai kishiyar wannan din akwai ta adalci akwai ta zalunci na tabbatar da cewa sanda zaka ji malamai suna maganar siyasa suna maganar siyasa ta adalci wacce za ta ba kowa haƙƙin shi ba siyasa ta zalunci ba da za ta ƙarawa mai ƙarfi ƙarfi sannan ta ƙarawa mai rauni wa mai rauni rauni ba wannan siyasar ake magana ba wannan kenan da haka za mu ga cewa Allah ya yi umarni abu na farko cewa a yi adalci inna Allah ya amurkum an inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'ma ya'idukum bi kaga wajen hukunci Allah ya umarni ya ce ayi ainihin wato adalci malamai suna maganin cewa mutum ba zai wadatu daga ɗabi'u guda shida ba na farko shine ilmin yadulluhu alal akhirah kana buƙatar ilimin da zai sadar da kai zuwa ga Allah lami lafiya zuwa lahira babu mai hankalin da zai ce bai buƙatar wannan sai mahukaci na biyu rafiqun yu'inuhu ala ta'ati Allah wa yamna'uhu an ma'asiyatihi in dai kana da hankali kana da buƙatar abokin zama wanda zai taimake ka gurin da'a ga Allah kuma ya hana ka saɓan Allah daga ran da aka waye gari abokan da kake buƙata wanda za su taimaka maka gurin saban Allah duk wani aboki da zai baka shawara kar ka saba ma Allah baka da bukatar shi to ka samu matsala a rayuwarka na uku shine ma'arifatu aduhi wal hadaru minhu duk mutum mai hankali ya kamata ya san waye makiyinsa sannan ya zai yi taka tsantsan da shi wannan shine dalilin da yasa Allah bai faɗa mana ƙarara ba yace inna shaytana lakum aduwwan a aduwa shaidan makiyinku ne kuma ku rike shi a matsayin maki na hudu ibratun ya atabiru biha ayatin lahi ta'ala wa fiktilafin ikhtilafil wannan. in kana da hankali ka dinga lura da abin da yake wucewa na ayoyin Allah wajen sabanin dare da wuni yanzu da a shekarar da ta wuce daidai irin wannan wata ya zama na watan nawa eh kuma wanda ba na musuluncin ba a ga shekarar da ta wuce a daidai wannan lokacin wani ne a gwamna a katsina yanzu ba shi ba wani ne ko in ka tafi gidan gwamnati shi wanda yake kai zai ga ga hotunan wasu kafin shi sana ka kawo na shi ko to wannan abu ne da ya kamata ka lura da shi cewa ganin hoton wasu kafin a zo kanka dalili ne za ka tafi hoton wani zai zo shi ne da tana dawwama ga wani da kai bata zo zuwa gare ka ba yanzu duk yadda aka sha matsaloli a shekara takwas a gwamnatin buhari wanda zai tsallake ya tsallake yanzu ya gama ya koma daura ya zauna sai dai ya jira kuma abin da ya faru a shekara takwas ya je gaban allah ya ansa bayani kuma dillan da ya mutu a najeriya wallahi sai ya ma allah bayani yadda aka yi mutu in kuma akwai wanda ya isa ya hana Allah ya tambaye shi ko saboda kana son shi in an je ka hana a tambaya ko kuwa da rufe boda da aka yi da waye da waye din an je za a amsa bayani ya aka yi aka rufe mutane boda ko kuwa to masu mulki su dinga lura da irin wannan shi yasa kamar yadda ibnu jurayda yake cewa innamal mar'u hadisun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman wa'a dan adam yakan iya zama gobe abun fira bayan wata dama da ka samu to ka yi ƙoƙari ya zamanto sanda mutane za su fira ka bayan wata dama da za ka samu ka samu kaso bakwai ko takwas da alheri suke tana ka da shi in Allah ya taimake ka da wannan to kai nasara a rayuwarka dama a ce a samu ɗari bisa ɗari kowa yana yabanka wani abu ne da zai zama yana da wahala amma a samu ka gudanar da wata dama ka tafi so bakwai ko takwas suna faɗan alkhairi a kanka suna maka addu'a da fatan alkhairi to alama ne ka yi nasara a kanta yanzu don Allah a ce za a tambaye ka rayukan mutum sama da mutum miliyan 200 a san akwai rigima a lahira kuwa wannan kenan ibaratun abin lura amma za ka ga har yanzu mutane ba su suka lura ba wani abu ya faru da shi kafin ni ni wani mataki ya kamata in ɗauka kada abin da ya faru da shi ni ya faru da ni ibra sannan abu na biyar shine insaful khalqi ka dinga wa mutane adalci kai la yakuna lahu yawmal qiyamati khasman saboda kada ya zamanto kana da abokin husuma gaban Allah gobe alkiyama saboda rashin adalcinka ka auna wa mutane da irin ma'aunin da kai ma kake so a dinga auna maka kar ya zama to kai kana so a yi maka adalci amma kai baka ma kowa adalci kai kana so a yi maka uzuri kai baka ma kowa mai uzuri kai kana so a kyautata maka zato kai baka kyautata ma kowa kai kana so a maka fatan alheri kai baka ma kowa fatan alheri kai kana so ka ci gaba kai baka so kowa ya ci gaba ka auna wa mutane da irin ma'aunin da kai kake so a auna maka sannan wa'annan abu na shida wanda shine na ƙarshen wa'annan abubuwan shine alisti idadilil mauti kai zama kana wa mutuwa tattali qabla nuzulihi gabanin lokacin mutuwan ya sauka saboda kada mutum ya kasance daga lokacin duk abin da zaka ce a baka dama ka gyara wallahi ba maganin ka gyara yanzu nan da muke zaune idan akwai wanda suke gidajen haya nan me yasa a ka'idar gidan haya mutum gashi gida nashi ne shi ya baka bai isa zo rana ɗaya bai ce ka tashi saboda biya kake duk dole ya baka notice na kwanaki ya ce to ban gidana amma me yasa a duniya ba wanda ya isa a ce mai garan da za a zo a ɗauki ransa annabawa kaɗai suke da wannan ikhtiyari yanzu wani zai iya tashi daga karatu a hanya a turo mala'ika a ce nan ake so a ɗauki ran shi saboda me saboda ba wanda ke biyan Allah ko sisi yake zauna a duniya ko akwai wanda ke biyan Allah wani abu to tunda baka biyan komai shi yasa baka isa a faɗa ma ba za a zo a ɗauki ranka ranka za ga watan kaza ran a wallahi baka isa ba to tunda ko kasan haka ne in kana da hankali to dole za ka dinga makanka isti'dadi na mutuwa kafin lokacin da mutuwa za ta zo shi yasa akwai wanda Allah ya ara musu dama da ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu laula ربي ila أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون Allah zai ce walan yu'akhkhir Allahu nafsan saboda dama ta samu ba aiki da ta mutum zai ce da Allah ina ma a mai jinkiri Allah zai ce wala ba za mu kowace rai jinkiri ba idan ajalin ta riga ya zo wannan kenan Sheikhul Islam bin Taymiya yana wata magana cikin Majmu'ul Fatawa yana cewa fa innan nas lam yatanaza'u fi anna aqibata adh-dhulmi wa khima mutane ba su su wato tiyayya ba cewa ƙarshen zalunci annoba ne sannan wa aqibatul adli karima ƙarshen adalci kuma karamci ne sai ya ce li hada yurwa ya ce saboda wannan ne ake ruwaitowa ake cewa Allahu yansuru al-adila Allah yakan taimaki daula da ta assasu akan adalci sai ya wa in kanar kafira koda da ku kafire ne kuwa wala yansuru dawlatal zalima wa in kanat mu'mina daulat da aka kafa ta ko da sunan imani aka kafa ta ba yadda za a yi Allah ya taimake ta in dai akan asasin zalunci aka gina ta Wadaka haka lokaci yayi addini yana da tasiri a Najeriya amma dai bai kamata masu addini su ci gaba da bari ana musu wasa da hankali ba da sunan addini don biyan bukatar wasu mutane sai a dinga bi taka ɗanɗan a hankali ko kuwa kuma duka saɗin musulmi na yi kirista na yi duk wanda ke bukatan ya biya wata bukata sai ya shigo rigawa sai ya shigo riga addini sai ya biya bukatarsa kuma ana bi sai ka samu asali ba addinin ba ne a jandarsa wani abu ne daban ya fahimci cewa bai iya biyan bukatar shi sai ya shiga rigarwa to da kowane suna za a kafa gwamnati in an gina ta akan asasin adalci Allah zai taimake ta da duk sunan da za a gina gwamnati idan asasin zalunci ne wallahi ba yadda za Allah ya taimake ta wannan ita ce maganar da da aka yayi maganganu masu yawa yake cewa umurun nasu tastaqimu fid dunya ma al al'amuran mutane a duniya takan tsayu tare da adalci aksar mimma tastaqimu ma az-zulm fil huquqi fiye da yadda za a ce ta tsaya tare da zalunci a cikin wato haƙoƙin mutane sai ya ce wa yuqalu ana cewa ad ta tadumu ma al-adl wal kufri duniya tana iya dawwama tare da kafirci da adalci wala tadumu ma az-zulmi wal islam amma ba za ta dawwama ba tare da zalunci da musulunci haka shekul islam ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'ul fatawa sai ya ce fa idza uqima ya sake faɗa cewa al-adl nizamu kulli shay'in fa fa'ida uqima amru ad-dini bil adli qamat wa in lam yakun sahibuha fil akhirati min khalaqi sai ya ce fa'ida uqima amrud duniya idan aka tsayar da al'amarin duniya da adalci sai yake cewa ƙamata duniya za ta tsanyi sai ya ce wa illam yakul li sahibiha fil akhirati min khalaqi ko da wanda ke shugabantar mutane bai da rabo a lahira in aka tsayar da duniya da asasi na adalci to duniya sai ta zauna lafiya sai ya ce wa mata lam taqum bil adli lan taqum duk sanda duniya ba a tsayar da ita da adalci ba ba za ta tsayu ba wa in kana li sahibi haminil imani ma yajzi bihi fil akhirah ko da ku wanda zai shugabanci mutane yana da imanin da zai tsira a lahira in asasin mulkin ba adalci bane yace duniya ba za ta zauna ainihin wato lahiya ba yayi maganganu dogaye yan uwa ina la'akari da lokaci bana so in wuce wasu lokuta kamar yadda na faɗa ayoyin ƙur'ani sun yi umarni cewa ai adalci dole ne malamai su dinga karanta wa shugabanni wayannan ayoyin da kuma hadisan da suka ce ayi adalcin da kuma ta hazirin da annabi dangane da abin da ya shafi zaluntar mutane Allah ya ce wa annabi falidhalika fadu wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum an umarce ni in yi adalci tsakaninku sannan za mu ga hatta wajen rubutu Allah ya umarni cewa ya adalci ya yi halladina amanu idan ta dayantum bidinin ila ajilin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl sannan wajen abin da ya shafi shaida wastashidu shahidai min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mar'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkir ihdakum al-ukhra sannan wajen abin da ya shafi maganan saki da ya ce wa ashidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah sannan Allah ya umarci wajen tsayar da hukunci tsakanin mutane da adalci shine wato wa idan hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli magana ta kusa da ƙarshe naga ina farar awa ɗaya mizanin hissi wanda Allah ya sa da kuma mizani na ma'ana daga wannan ɓangaren ne aka samu magana abdullahi bin rawaha ɗaya daga cikin mawaƙan annabi muhammad lokacin da annabi ya aike shi ya kurusu ala ahli bari thimarahum wa zar'ahum da musulmi suka je madina aka samu gonaki akwai yahudu dama tun a wancan lokacin suna da ilimin noma sai aka ba su suke noma gonakin bisa ga yarjejeniya in shekara ta yi to ga yadda za a yi fa'aradu sai suka yi nufin su ɗauki rashawa su bashi sai to za mu baka abu kaza ka koma abin da muke so ka cewa annabi amfanin gona bai kyau ba faƙali sai ya ce wallahi laƙad ji'tukum min inda ahabbil khalqi ilayya na zo muku daga wajen mafi soyuwan halitta gare ni sai ya ce wala antum abgadu ilayya min a'dadikum min al-qidadati wal khanazir yace wallahi na fi kin ku fiye da yadda nake ƙin bare da aladu sai ya ce amma wa ma yahmilun hubbi iyahu wa bugdi lakum alla a'dila fikum yace wallahi da yadda nake san annabi da yadda nake kin ku san manzon Allah bai iya daukar in ki muku adalci da suka faɗa haka da ya faɗa haka sai suka ce masa biza qamatis samawati wal ard da irin wannan adalcin ne Allah ya tsaye da sammai da ƙasai da haka za mu ga Allah da ya tashi ce mana was sama'a ha? wa wada al mizan yace Allah ta tsagau wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan Allah ya daga sama ya kawo ma'auni ya ajiye shi kana mu ketare a cikin wannan ma'aunin sannan yace laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba mun aiko manzanni da hujjoji da littafi Allah yace muka saukar tare da annabawan akwai littafi sannan wal mizana li an-nasu bil qisti dan mutane su tsayi dawa wannan ne yasa kaga Allah ya ce wailul likulli wa wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala nasi wa idza kaluhum aw wadanuhum yuksiru bala'i ya tabbata ga waɗanda suke au hatta wajen magana in abu kai ya shafa kana so a cika maka amma idan wani ne sai ka tauye Allah ya ce wa idza kaluhum aw wadanuhum yuksirun sai ce ala yadunnu ulaika annahu mab'usun masu irin wannan ɗabi'a ba sa tsammanin akwai ran da Allah zai tsayar da su ya tashe su ba sa tsammani to shi yasa zamu ga Allah da ya tashi sai ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqar ku yi adalci adalcin shi zai kusanta ku zuwa ga tsoron Allah sannan wani gurin yace wa idza qultum fa'adilu idan za ku yi magana ku yi adalci ko da wanda za ku yi maganar a kansa yana da alaƙa da ku magana ta ƙarshe da nake so in rufe da ita ba na so karatun yi tsawo tun da gashi ɗan uwa malam nura ga sayyidi hamza a gefe ga alƙali malam nafi'u abin da nake so in rufe da shi maganar zalunci ita a ƙasar nan wannan a bayyana ta. kuma har ya fara zama abin da annabi nuhu ya ce wala yalidu illa fajiran ba wanda ake haihuwa sai fajiri sai aka san haka saboda yanzu duk ma'aikatar da za ka je ka shiga aiki akan wannan asasin na zalunci aka gina ta jiya na yi magana a nan hudu ba na faɗa na ce ba tare da ayyana cewa ma'aikata kaza da ma'aikata kaza cikin satin nan ina ganin ranar alhamis washe gari zan tawo akwai wanda suka zo gurina suna so in neman musu wani aiki na force ba zan faɗa in ce sakshin kaza ba ne sai suka ce min ga yaro nan suka nuna shi suka ce wala ya ji ya yi jarabawan kaza kaza kaza ya ci amma wanda ke ɗauka ya ce sai an ba shi naira dubu ɗari biyar kuma fa a kurtun fa ma'aikacin tsaro za a ɗauke shi ba kuma kunan duk wanda zai faɗa tsakani da Allah tsakaninmu da Allah wallahi nan wajen in da ka tashi wasu za su faɗa maka wasu sun tafi tirenin ɗin kuma sun ci kuma an ce ba za a ɗauke su ba sai an ba da kuɗi ana yi ko ba yi ta irin in mutum ya je ya fito a kurtin jami'in tsaro a kowane ɓangare ka je ka bincika nawa ne albashin shi eh? ban dai san nan garin katsina ba amma a garin kaduna in na tafi wani gurin da daddare in dai karfe ɗaya na dare ya wuce daga inda zan taso komai nisansa wallahi har in je gida bana cin karo da checkpoint na jami'an tsaro kowa ya watsi ba sai da hali ba shi yasa ni in na haɗu da su a hanya wani lokaci in zan bar gari daga inda na shirin barin gari kuɗi nake ajiye a motata ta dinda na haɗu da su ba sai sun tambaye ni ba zan ba su saboda me ga uniform ya ɗau zafi Gaba albashi ko kuwa a wannan ana iya turo wani ya zo yana wannan aikin allowance ɗin da ya kamata a bashi wani ya riƙe haka ne cikin yankunan nan ba zan faɗi kowane yanki ba ne da ina magana tsaron na akwai wanda ya turo min jami'in tsaro ne ya ce an turo su su zo su yi aiki yau watan suka za a gurin tun da suka zo so ɗaya aka ba su naira dubu ashirin kuma an turo su aikin tsaro akwai wanda ya turo min cikin wanda suke aikin tsaro a nan yankin ya ce min sun ɗauki adadin lokaci kaza a gurin ya ce nan 'yan bandit ɗin da ake rigima da su ya ce wallahi akwai lokacin da suka turo musu da kuɗi da matansu suka aiko suka ce gashi na je a kai musu da kuɗi da kayan abinci da sun fahimci suna cikin matsala da yawan wallahi su suka aika musu kai ba ka ganin wata bindigar ta wani jami'an tsaron igiyar guga da ita za a ɗaure rata hmm? ya za a yi tsaro a haka abin da ya kamata a tsare mutane da shi wani shi kaɗai ya kwashe yanzu kuna ji kwanan nan fa ana maganan mutum ɗaya kwatumashin na so da sun kai shi ya kwashe kuɗi sama da tiriliyan ɗaya shi kaɗai ya za a yi shine ya ce min to wallahi dai ba su karɓa ba saboda jin nauyi amma kawai ya ce daga ƙarshe gargaɗin da suka musu suka ce su fita harkar su ba ta su suke ba su shiga harkar su ya ce kuma wallahi muna ji muna kallo ya ce ba ta su muke ba ya ce don abin da ke hannunmu na kamun in rigima ta taso ba wai mu kare wani muke ba ya zai mu kare kanmu <laughs> to don Allah ya zai tsaro me ya haifar da wannan zalunci ne haifar da shi zalunci ne yasa kaga hatta tsaron ma da ya kamata a samu yanzu ubasan da duk da nashi matsalolin a wancan lokacin duk kusan bayan wata shida akan yi rukurutun kusan kowane bangare ana daukan matasa a saka su a aiki yanzu bai kamata a ce an ci gaba ki ɗaya tattara ƙasar je ka bincika ka gani a ƙasar da take da population na sama da mutum miliyan 200 nawa da take shi an tsaro tattara su duka tsakanin kwastam da immigration da ɗan sanda da so da sojan na sama da na ƙasa da na ruwa da na dss ka je ka tattara duka in ka tattara wallahi tallahi barin maka ta babban mahaukaci na rantse da allah in ka tattara duk post ɗin da ake da shi a najeriya wallahi ba su kai miliyan uku ba nawa na faɗa ba su kai miliyan uku ba tattara su na diba da yawa ko eh eh a wai kada a ce na na abin nan na takaita ku to a ƙasar da ake da population na sama da mutum miliyan 200 wanda za su yi aikin kara al'umma ƙasar mu dawo miliyan biyu na tabbatar dai har yanzu ba su kai haka ba adadin eh to to kuma shine za a zo ana me ya ba kudin da za a dauki mutane aiki a kasan ne adadin da yana iya kare yan kasa ko babu me yasa ba a yi zalunci ne haifar da haka shi yasa ba a yi to da haka dole sai an bi a hankali to in ka dawo fa ka kalli rayuwar kusan haka ake tafiya wannan fa ɓangare ɗaya ne in ka ɗauka ka ba da misali a kan shi haka zalunci ya zo ya mamaye to duk a gama a je a dawo mu abin da za mu faɗa magana ba ta mu wasu daɗi kuma haka magana take ko taimaka daɗi ko allah ya sa ka taimaka daɗi wallahi shugabanni babu yadda za a yi ƙasa ta zauna lafiya wallahi sai an gina asasin ƙasan akan adalci sannan za ta zauna lafiya duk a gama gewe-gewe na je saudiya da allah a hasashen da ake da shi da najeriya da saudiya wace ƙasa ce ta arziki? Eh, ba wanda zai hana kowa ya san akwai ababe na albarkatu da arziki da allah ya yi wannan ƙasa tare da addu'ar annabi ibrahim a garin maka wanda babu shi kuma a maka haka ne na bar garin madina na tafi badar kilomita ɗari biyu ne zuwa da dawa ɗari 400 duk wanda ya san ƙauyukansu zai gani za ka ga ɗan ƙaramin ƙauye akwai titi akwai makaranta akwai police station da fire service sannan sai aka kalli tun da mutanen ƙauye ne in za a sa malamai su karantar da su lokacin da ya dace da su ake sa in gari ya waye kowa in zai tafi kiwo ko gona ba su da lokaci in sai bayan azhar bayan azhar za a zuwa musu karatu kayan ba su da lokaci ma da rana ga baki dai sai da daddare wallahi malaman gwamnati da daddare za su su karantar da su dan dai ana ganin cewa suna da haƙƙin fata kowane hali dan mutanen ƙauye ne bai cancanta a yi watsi da su ba sai an ba su ilimi dawo nan ƙasar ka gani haka ka abin yake eh ajiye na faɗa a nan gurin harkar ilimi ta lalace shi wannan da ya zo ya rufe boda ai mun ta magana mun ce abu uku ya kamata a rufe idan an rufe boda don inganta abincin gida to a rufe boda akan harkar ilimi sannan a rufe boda akan harkar lafiya ko kuwa in aka rufe boda akan harkar lafiya duk wanda bai da lafiya ka a bar shi ya fita wajen kasar ya zauna a mutu da shi dan Allah za a gyara asibitocin gida ko ba za a gyara ba in aka rufe boda kan harkar ilimi aka ce kada ɗan kowa ya sake fita ‘ya'yansu da mutanen ƙasar a makarantu ɗaya za a haɗu don Allah za su bari makarantun ƙasar su zama haka amma lokacin da ya zama sai a hankali yanzu cikin abin da muka saɗa za a fi jimma da safe wata el hikaya ya ji ya ɗauko rahoto fa a bakin titi ya zo ya garin kwano ansa da ciyawa a nan wai aji wajen hudu ne da firamari wanda tu da tiri da fo ɗalibai sun zauna a ƙasa malamin yana karatu yanzu galibi ka koma makarantun da aka gama wata makaranta in ka je ka ganta aukan ladhi marar ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha kaga malamin yana zaune akan Shi shine ya samu gurin zama ta bakin wundo ɗalibai a ƙasa suke haka ba me ya haifar da wannan zalunci ne haifar da ita eh ka tafi asibitoci kaga abin da ke faruwa yanzu Eh? akwai wani ba zan kira sunansa ba kuma wallahi sai da ya kai harkar profeso a harkar lafiya a najeriya matarsa ba ta da lafiya da ba ta da lafiya aka kasa gane ciwon da ke damunta sai dai ɗauko farfesu yan uwansa guda biyu eh. wallahi malam aka zo ana bincike akan me ke damunta sai da aka rubuta littafi shafi 370 da wani abu eh? daga ƙarshe dai ba a gano me ke damunta ba aka ce to yanzu a yi indiya ya ce min wallahi suna zuwa a indiya da kai ta ƙasa da awa uku a cikin fallon takarda ɗaya aka ce ga abin da ke damunta amma nan an haɗa farfesu guda uku sun rubuta littafi ya kai shafi ɗari uku da wani abu wai duk bincike yake a kanta ita kaɗai da ya dawo ya bani labarin ya ce wai mai ke damun ƙasar nan ne akwai ƙarancin kayan aiki ne ko ku ƙwarewa ne babu ya ce wallahi duka akwai ba kayan aikin ba mai ba ƙwarewa wadda haka kuma ga yaudara ta riga ta mamaye rayuwarmu eh kuma har malaman addini ne so suke su zama haka malami yanzu in ba zuwa za ka yi ba ka yabe shi saboda yana wani shugaba ka kamba ma shi abin da bai yi ba ka ce ya yi to ba za ku zauna lafiya da shi ba a'a malamai ya kamata sani amanar annabta suka ɗauka na rantse da Allah kada wani mutum ya tsaya a gaban ka ya maka kwarjinin da za ka kasa faɗa mai gaskiya daga lokacin da ka fahimci waye Allah za ku zauna lafiya saboda haka mu muna faɗa wannan rigimar taku da kuke gani ta nan jihar ta tsaro da ta damu mutane da ragowar jihohin da duk a gama zagaye zagayen ina rantse muku da girman Allah ko shekara nawa za a yi ana ƙoƙarin warware matsalar nan wallahi in dai ba akan asasin adalci aka dawo ba wallahi matsalar ba za ta warware ba kuma duk wanda ya ce maka yana da wata hanya a gina abu akan zalunci kuma a ce su ya warwaru to mu je ga mu nan gashi ko ba ni da rai ku kiyaye tarihi zai kiyaye muddin bakan asasin adalci aka dawo ba aka ɗora abubuwa inda ya kamata a ɗora su wallahi gobe ma kana yin wata sabuwar fitinar ta bulla wacce babu ita kuma me asasin ta zalunci shine asasin ta Allah madaukakin sarki ya samu dace ayi hakuri na haura awa ɗaya har da minti biyar abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana abu na ƙarshe akwai mutanen da suka cancanta mai musu godiya akwai alaji muhammad usman sarki wanda gabaki ɗaya program ɗin da su malam nura suke na almu'ashara a shekara banda guri da yake bayarwa a hol ɗin shi ake ba biyan kuɗi ake ba malam usman muhammad usman sarki in banda yanayi na tsaro wallahi guri ya gina sukutun mai ake cewa estate ake cewa ne estate guda ya gina wallahi malam ba don koma kawai sai don saukar malamai wanda za su shigo jihar katsina da hidimtawa addini Ta ma wani lokaci matsalar tsaro ta sa da yake gurin karka je can a dafe ka kai babu jimin sa ba zuwa na ta ciniki miliyan goma miliyan sha biyar kana ji kana kallo dole ka kauce ma gurin to wala ya yi ƙoƙari guri ne aka gina ba ɓangare ɗaya ba ɓangarori da yawa kawai don saukar malamai So Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai alhaji dukku ɗahiru mangal shi ma yana daga cikin waɗanda duk sanda zan shigo gari da an yi magana akwai guraren da aka gina na saukar baƙi nasu to muna musu godiya Allah ya ƙara wa dukiyarsu albarka Allah ya buɗe musu hanyar arziki fiye da yadda suke neman arzikin sannan akwai wato ƙungiyar izala jubuis ta jihar katsina tun daga shugabanta Sheik malam yakubu musa sautu sunna Allah ya ƙare shi da lafiya da shugaban majalisar malamai wato dr nasir eh, abdurrahman funtuwa wanda da mazaunin kaduna ne muna can tare da shi daga baya ba man kanar hijiratuhu ilallahi wa rasuli sai hijira ya dawo nan shi ma to haka nan kwamitin wannan masallaci na usman bin affan muna muku godiya allah ya saka muku da alkhairi ta yadda kuka sharrafa mu wajen hawa wannan mumbari wallaha nas'alu an yusharrifa manzilatakum fid duniya wal akhirah sannan sai shi ɗan uwa malam nura as-salafi wanda aboki ne ko kun ji ya ce muku malamin mu to kawai tawadu ne irin na malamai malam nura Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka sannan ga shi malam Hamza a gefe ga malam alƙali mai shara Allah ya taimake ka ranka daɗe ga kuma malam Bahaushe hakanan yan uwa wanda suka halatto muna muku fatan alkhairi wa bi hadha alqadri kifaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai gari ya waye ga wayanda ba su da mata kenan to Allah ya saka da alkhairi a lokaci yayi da wani dan uwa yayi wata tambaya mai matukar muhimmanci kuma ni ma ina son an sa tambayar sosai Eh, ina jin ita kaɗai za a ansa sai mu ba malam nura ya aika sakon da zai aika ne shi ce dan Allah Allah ya saka maka da aljanna malam eh, to ya aka kare da shari'a mai tinkiya ta tara da mai guda ɗaya. ce bai ji inda aka kwana ba <laughs> ina roƙon ya ji da Allah inda aka kwana to ai ina ganin asiyakin isar ya kamata ka fahimci yadda aka kare wayannan malamai sun ce ba mutane bane mala'iku ne Allah ya turo annabi Dawuda dan ya jarrabe shi da su a matsayin sa na shugaba in mutane guda biyu rigima ta hada suka kawo maka kara to in ka ji na ɗaya ka ji na ɗaya shi yasa kaga da aka gama kisar Allah sai ya ce wa zanna Dawudu to lokacin annabi Dawuda ya tabbatar da cewa annama fatannahu abin da ya faru to jarraba shi muka a matsayinsa na shugaba shine abin da kissar take so wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ya ji hayaniya ta bayan gida sai ya fita sai ga mutane guda biyu ne suke rigima sai ya tsaya ya saurare su ya ji wannan ya ji wannan da ya gama daga ƙarshe sai ce inna ma ana basharu ni mutum ne wa innakum taqtasimuna ilayya kuma kukan iya gaddama da rikici akan wani abu ku taso ku zo na sai ya ce wala Allah ba mamaki sai zamanto alhanu alhana bi hujjati ya zamanto ɗayanku shi yake da hujja a kan rigimin amma ɗaya ya fi baki ana iya samun haka ko ba samu sai manzan Allah ya ce to faman qadaitu lahu bi haqqi akihi sanda duk kuka zo da matsala na saurari kowa na yi tsammanin wane shi ke da gaskiya alhalin shi ne bai da gaskiya saboda daɗin bakinsa na ɗauki haƙƙin wani na bashi sai manzan Allah ya ce wallahi mutum ya sani garwashin jihar jahannama ya karɓa haka manzon Allah ya faɗa to kun ga shi annabi a wancan lokacin ba yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala yana sane ya bar annabi ya ɗauki haƙƙin wani ya ba wani inda wannan abin zai faru a zo gaban manzon Allah Allah ba zai bari ba sai an saukar da wahayi tunda inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ayu wajen guda goma sha uku Allah ya saukar da su akan haƙƙin wani mutum wanda ba musulmi ba dan a kare haƙƙin shi shi yasa Allah ya ce wa annabi wala ta lil kha'ina khasima kada ka zaman to kai husuma dan kare haƙƙin mutumin da yake maha'inci ne to wannan ba zai amma kun ga yanzu a kotu ga alƙalan da ba wahayi ake musu ba yana iya faruwa ko bai iya faruwa yana iya faruwa to in alƙali ya hukunci ga fuskar da ya bayyana gare shi nan shine gaskiya ba son zuciya bane ko an dai lahira Allah ba zai kama shi ba amma kai da ka karɓi haƙƙin mutane ka ci to ka sani wallahi tallahi kaka ga kaman kaci wallahi ka karbu ta babbar kaci mu dai anan ban sani ba a wasu guraren ana yi kaga kana da gida a je a haɗo da masu harkar filaye na gidaje a gwamnatance shi ya mallaki gurin shekara 20 sai a je a yi mai takardu na shekara talatin sai rigima ta taso kaiya kaiya sai a tafi kotu kai ka zo da takardu ka ce gidanka ne gashi shekara 20 da mallaka gurin da Allah idan aka zo alƙali wancin ya mallaka shekara talatin ne wuce wa ya riga mallaka gurin kaga mai shekara talatin don alƙali hukunci gwargwadon abin da ya gani wanda ya bayyana gare shi aka je lahira kai da ka bi hanyar rashin gaskiya ka karɓi kayan mutane ka ci wala kai ka ci makanka bala'i da ka kissar da ke ciki ita ce wannan cewa ba yadda za a yi kana shugaba rigima ta faru tsakanin bangarori guda biyu akwai buƙatar kowa sai ka jina shi daga nan ne za ka iya fitar da me ya faru sannan sai ka fitar da hukunci kuma gurin hukuncin ba a buƙatar son zuciya wanda gaskiyarsa ta bayyana ko ba addinin kuɗe da shi ba to tabbatar da gaskiyar wanda rashin gaskiyar ya bayyana ko addinin kuɗe da shi ajiye maganan addini ba ita ake ba wanda gaskiyarsa ta bayyana ko da a ce famulinku da famulinsa akwai rikici yanzu dan famulin ku ne tsokana tabbatar da cewa shine bai da gaskiya wancan sheke da gaskiya kaga ba wanda zai iya wannan sai namijin gaske wanda Allah ya nuna wa annabi Dawud shi yasa yake wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana Allah kuma ya raba mu da son zuciya ka'ida guda ɗaya Allah ya kawo ga mammiya yace wa amma man khafa maqama rabbihi duk wanda ke don tsoron tsayawa gaban Allah bai su su riƙuma rigima Allah ya saka da alkhairi biraƙiƙa tsawon lokaci da ake lakcoci a wannan masallaci mai abaka da wannan gari an daɗe ba a cika irin haka ba wannan ya nuna wannan taron taro ne na Allah kai tsaye muna roƙon Allah subhanahu wataala yadda muka zauna wurin nan Allah ya haɗa mu cikin aljanna amma yadda muke nan gaba Allah ya samu mu tsaya gaba kowa inda yake Allah ya bashi nan a can ciki in Allah ya kai mu Ko ko dai akwai waɗanda suke son gaba gaba kitabu misik wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna a na san dan uwa malam nura yana cikin eh, littafin nan na minhaji muslim a babin sulhu ya yi karatu mai tsawo kuma jiya ma ya ja hankali kan wannan amma dai yau na san zai ɗan yi taliki na yan mintoci matsayin shi na babban mai masaukin baki na malam bisa munasabar kungiyar wayar da kai da mun cewa aure da shi malam ke shugabanta ta almu'ashara zan ba malam dama daga nan akwai shugaban majalisar malamai na jama'a ta bi da wai kamata sunna imam salu alhassan da zai yi jawabin godiya sai a rufe da addu'a saboda yanayin lokaci darasi ɗaya da za mu ƙara koya daga cikin rayuwar malam shine duk inda aka je karatu sai ka ji malam ko da bai ci lokaci ba sai ya ce da Allah ya hakuri ya dan ci lokaci kuma bai ma ci lokacin ba wanda wannan yana cikin kaskantar da kai da kokarin gyara yanayin al'umma da duba maslahar su wannan yana taimaka ma duk iya abin da zamu dama abin da yasa ake koyi da mutane na kwarai shine kokarin kamanta daidai idan an yi daidai inda muka ga mun yi kuskure kuma sai mu gyara gaba ki da Allah ya ba mu ikon gyarawa na ta malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan godiya ta musamman ga babban malaminmu Ashak Musa Yusuf Asadu Sunna babban baƙonmu da ya shigo wannan gari mai albarka tun daga jihar Kaduna domin ya shigo wannan jiha ta Katsina ɗakin kara ya gabatar da wa'azoji na addinin musulunci da kuma gabatar da kasida ƙarƙashin wannan ƙungiya ta mu wato al-mu'ashara marriage guidance and counseling foundation Ƙungiyar wayar da kai da kuma gyara zamantakewa aure ta jihar Katsina muna godiya kwarai da gaske ni malam ba na ce abokina ba ne ba kamar yadda ya faɗa malam malami na ne kuma kullum idan yana karatu abinda yake tuna mani Shak Jafar Mahmud Adam saboda yadda malam ke tsage gaskiya da yadda yake ruwan ayoyin alkur'ani bambanta shekaru <clears throat> a baya lokacin da malam Jafar ya rasu Allah ta'ala ya masa rahama an sanya ana sanya tafsirin shi Shak Musa Yusuf Asad Sunna a jihar Kano da wasu ma jihohi ako da dama waɗanda sun ɗauka ma tafsirin malam jafar ne saboda yadda malam yake tafsiri da istishari da ayon alkur'ani wannan yana nuna yadda Allah ya wa malam wato ido kware da gaske game da nassin alkur'ani kamar yadda babban malami a shak muhammad nasiruddin albani yake faɗa cewa wata rana da ya zanna karatu a gaban babban malami a shek muhammad aminin shankiti ya ce yadda wannan babban malami yake ruwan alkur'ani da nasoshi ba abin da yake tuno mai illa ibn taimiyya to ko manyan malamai da in suna karatu kana saurare to za su dinga tuna ma wasu manyan malamai da aka yi a duniya Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi a gulguje a dan abin da zan ta'aliki a kansa wanda malam ya bayyana al'amari na adalci shugabanni ku ji tsoron Allah Allah ya dora muku amana amma ku ne kuka ɗauko ta domin Allah ta'ala ya bayyana inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ta'ala ya ce mun bijiro da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu amma dukkaninsu sun ji tsoro ba su iya ɗauka amana ɗan adam tunkan a ce kaiwa kawai sai ce mu a bamu muna iyawa Allah ya ce lalle ɗan adam ya zamo mai zaluntar kan sani kuma yana da rashin sanin ƙarshen lamari jama'a da yawa suna son su yi mulki suna son shugabanci suna son jagoranci amma ba su san irin bala'in da ke ciki ba da irin girman amana da tambayoyin da Allah zai masu ba manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama hadisin ya inganta yana cikin sisila sahiha na malam albani ya ce ma'ana fa ni'mal murdi'a wa bi'satil fatima wato madalla da mai shayarwa ma'ana jin daɗi da morewa in kana bisa mulki amma tur da abin da zai biyo baya bayan mulkin ya ƙare in kana mulki giyan mulki kai ke da kaza kai ke da kaza sai yadda ka ce a yi to da dama alkhairai da mutanen kirki kana ture su gefe ɗaya kana jin daɗi kana fantamawa a ta abin da malam ya bayyana na hotuna da shugabanni ke taddawa wallahi galibinsu ba su la'akari da shi wane ya yi mulki shekara kaza zuwa kaza ya sauka wane ya hau kaza zuwa kaza yanzu an zo kaina in ya hau duk kallonsa yake matsayin labari giyan mulki kawai yana jin daɗi yana abin da ya ga dama sai ran da ya sauka sannan zai kama nadama dama ko shi wancan bawan Allah ba ya ambaci cewa yayi nadama ba yace yayi nadama akwai abubuwan da ya soye ma arewa akwai abubuwan da ya soye kaza bai ba wani bawan Allah ne amma sadda yana kan mulkin wace irin shawara ke ba a bashi ba kai ba haushe shaida ne ba irin shawarar da ba a tura mai ba dattawa sun je sarakuna sun yi magana 'yan siyasa sun yi malamai sun yi duk yadda za a yi an yi amma bai ɗaukar shawara bai aiki da shawara a galibi sai yanzu damar ta ƙari yake ambata cewa ya nadama kaza ya aka bai yi kaza ba wannan shi ake gudu ga shugabannin yanzu kad damar ta kuci ya zo hadisin bukhari abu zarren Allah ƙara mashi yarda ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ala tasta'amiluni ya manzan Allah ba za ka ɗora ni shugabanci ba ka ɗora wani ka ba wani ya ce sai da manzan Allah ya dafa ka faɗata ya ce ya abazarrin innaka da'ifun wa innaha amana ya kai abu zarrin kana da rauni sahabin manzon Allah ne wa amma yana da rauni ɓangaren shugabanci wannan kuma amana ce wa ha khizyun wa nadama yawmal qiyama Taɓewa ce da nadama ran kiyama sai dai wanda ya rike ta da haƙƙinta ya kuma yi adalci Shi ne kaɗai zai zama cewa a gaban Allah ya fita lafiya ga alƙalai nan gurin ai mai magana jari ya ce alƙudatu salasa ko nasi ne dauko yace ya nufin finnari wa wahidin filjanna. alƙale guda uku ne biyu na wuta ɗaya na aljanna Alƙalin da ya san daidai yi aiki da daidai adalci kenan shine ɗan aljanna wanda ya sani ya taki azzalimi yana wuta wanda jahili ne haka yake shugabancin kuma yana wuta saboda mai girman sha'ani na amana wanda yake alkali ran kiyama zai nadama in bai adalci ba da ko mutane biyu bai alkalanci ba saboda girman sha'anin jagoranci amma yau mutane neman kujerar mulki suke da tsiya ta kowace hanya da kuɗi da ƙarya da sharri da alfarma sai sun samu mukamai abu mai haɗari da ya kamata a neme ka kana gudu amma mutane a yau suke nema shi sa nake cewa wai duk mai cewa a tausaya ma shugabanni ba da irin wannan ba mutumin da shi ya jawo ma kanshi amanai ya kashe kuɗi ya biya cin hanci ya saya hukuma kaza da hukuma kaza da ƙarhin tuwo ya zo wurin kuma ka ce a tausaya mai da amani shi ya ɗauko ta da gangan da ƙarfin tuwo kuma ya zo ba wai don yi adalcin ba ya taimaki al'umma ba a ya zo ya gyara miyan shi ya gyara tuwon shi ya gyara ma wa'anda yake so ya gyara mawa to shugabanni ku tsoron Allah wannan ƙasa ta Najeriya mutane miliyan ɗari biyu da wani abu tun dubu biyu da goma rabon da a ƙidanya amma gane haƙiƙanin yawan 'yan Najeriya hasashe da nawa ne da shidda ma kun ji la ilaha illallah an kusa kulle shekara ashirin ashe tun dubu biyu da shidda rabon da ya duk wannan abin wa hasashe ma ake yi miliyan ɗari biyu da miliyan ɗari biyu da alƙalin man haƙiƙa ne babu su ka shugabanci irin wa'annan mutanen wace irin tambaya ce ba za ka ansa ba abin da ake so shugabanni su ji tsoron Allah tsare ma al'umma abu guda biyar dama su ne makasudin shari'a a tsare ma al'umma rayuwa amana ne kan dukkan shugaba ya tsare ma al'umma rayuwa amma ku lura shugabanni galibi kansu suke ba tsaro da kariya al'umma ha ayuhan nasu ba su da kariya gidajen masu kuɗi jami'an tsaro ke su gidajen talakawa firi suke duk inda za ka wani wuri motar kasuwa bos mutum goma sha bakwai ciki amma ba jami'in tsaro gaba babu a baya amma mutum guda zai te wani gari convoy mota nawa ce ana tsaransa shine mutum mu ko ba mu samun wannan tsaron yadda ya kamata Umar dan Khattab saboda adalcin da yayi har yana bacci wajen gari a cikin yashi wani ya zo ya tada shi yana tambaye shi ina sarkin musulmi na zo da ƙara ya ce aini ne to sai ya ga babu askarawa babu wani jami'an tsaro sai ya ce kai talaka ana magana ka gaya mani wane ne sarkinku sai ya ce to in baka yadda ba shiga cikin gari ka tambaya da ya je ya tambaya umar yake nema sarkin musulmi sai aka ce wajen gari baka ga wani dattija ba mai kama kaza mai kama kaza ya ce ya gan shi aka ce ai shi ne shi kai sai da ya mamaki hakamta adalta fanimta aminta wanimta nimta wasiƙal kai shugabanci kai hukunci kai adalci ka samu aminci kai bacci da saleba duk mutumin da ya shugabanci bisa adalci zai zanna lahiya da al'umma haka dukiyar mutane a tsare musu hakanan addinin mutane a tsare musu hakanan hankulan mutane a tsare masu hakanan kuma tsatso da mutunci na al'umma a tsare masu wannan abin guda biyar shi ake buƙatar shugaba ya tsare ma al'umma shi amana ne ka ɗauka ka tsare masu wannan daka shugabanni ku ji tsoron Allah muna maku nasiha Allah zai tambaye ku bayan wannan rayuwai akwai wata rayuwa bayan wannan da kowa zai zo ya tadda Allah yau yauma ƙumin nasu da rabbil alami. ranar da mutane za su tsaya gaban Allah ubangijin talakai su ansa jawabi malam ya faɗa yanzu Najeriya ana aiki da constitution kuma ana demokaradiyya shi sa ni nake bambantawa tsakanin siyasa da demokaradiyya domin siyasa na ɗaukar ɓangare na biyu mai ma'ana mai kyau irin jagorancin musulunci kamar yadda mai ishiriniya ya ce wurin yaban annabi wasasa bi za kalkal linan washiddata annabi ya jagoranci mutane wani wurin ya taushi inda ake bukata a yi taushi wani wurin kuma ya tsawwala ana bukata a tsawwala dama haka ake so shugaba ba shine mai kai ɗaya ba wanda iya jagoranci shine mai cizawa ya hura inda za a tausasa a tausasa inda za a tsawwala a tsawwala to wannan shine shugaba amma an ka zama taushi duka akwai matsala tsanani duka akwai matsala to manzon Allah shine jagora Imamul bukhari a kitabul anbiya ya ambata hadisi ingantacce kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum bani isra'ila annabawansu ke masa jagoranci to yanzu galibi suwa ke jagorantar mu ba masu ilimi bane na addini shugaba za a yi mulki mutane a ƙasa a jiha bai iya kawo fatiha bai iya kawo fatiha bai san wani hadisi ɗaya tsayayye ba bai iya faɗin wani hukunci na addini tsayayye kuma shi ke jagorantar din najeriya ba dole a ga tambele ba ba dole a ga matsala ba yanzu a katsina ko ji a garin mashi malam yayi kira ya kamata jihar katsina ta yi koyi da jihar kano a gina hizba a gina hizba a katsina shekara takwas kenan malam tun farkon hawan masari malamai ke tunatarwa a kafa hizba akwai hizban nan amma ta zama fomali a dokar gwamnati an ki a kaddamar da ita aka yi ta kira shekara takwas har yau ba a hisba ba amma a cikin wannan shekaru takwas ɗan lokaci ƙalilan aka yi kassarota kassarota dandana aka yi ta tana aiki game da an san rabenu ne hanyoyin hanya akwai bio akwai rodi sabti su kasarota sun ƙara shiga aikinsu an ƙara zama guda uku mi ke ba mu da shi mai kula da aiki na hukuma al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar hizba abab BIO sun isa da road safety mamadin ƙara wata hukuma irin wannan dabi bisa dabi abin da ya kamata a zo ai abin da babu shi a assasa hukumar hizba yanzu ga Kano na ana tsarkake ta kwanan baya malam Daurawa Allah ya saka mai da alkhairi ya kona tirela ko irin tantebur ta giya ta giya an zo an juye su an tattake su an zubar da su ta miliyoyin kuɗi ana tsabtace hakan. Kano kwanan nan kaɗan an bi gidaje inda ake baɗala an kamo mata da suke fitsara satin nan an kira 'yan fim an zanna da su a tsabtace wannan al'amarin shi ake bukata malami sai shekara goma yana wa'azi wani abin bai gyaru ba amma da hukuma ta sanya hizba rana guda in baka jin aya ka ji kulki duk wanda bai ji aya ba to zai ji kulki hizba ta damƙo ka a ɗaure ka a hukunta ka za ka bari in baka jin aya wallahi garin katsina da za a kaddamar da hizba za mu garin ya ƙara tsarki garin ya ƙara kyawu an zanna lafiya hukuma ce mai albarka ya kamata a kaddamar da ita a ƙarshe dangane da al'amarin adalci akwai wurare da yawa na sha'anin rayuwa da ƙasa ko ana sa siyasa ko ana sa ƙarya da yaudara wa'annan ɓangarori ya kamata a tsarkake su daga ciki akwai security harkar tsaro ba ta son siyasa ba ta son ƙarya da yaudara tsaro ana son tsantsar gaskiya da adalci na biyu ɓangaren kiwon lafiya ɓangaren kiwon lafiya ba a sa siyasa ko ƙarya da yaudara da cin amana kiwon lafiya yana son gaskiya da adalci na uku ɓangaren ilimi ilimi yana buƙatar gaskiya da adalci ba yaudara ba murɗa-murɗa da siyasa da cin kuɗin mutane da ƙarya a yi gaskiya da gaskiya to aƙalla wannan abin guda uku a ce a Najeriya an kamanta su yadda ya kamata a madalisan tafsiri da muke yi a nan na faɗa na ce ƙasashen Amerika su ne iyayen demokuraɗiyya a duniya da yake a Amerika ana kula da demokuraɗiyyar gwargwado arna ne amma suna kamanta adalcin demokuraɗiyya ana zaman lafiya kowa na cin abinci mai kyau sutura mai kyau mazauni ilimi kiwon lafiya akwai wani kanin mu a makaranta ba yake da mu da yawa a islamiyya da ya karatu digiri yana a ABU akan mathematics yana gama ya America can yi masters yana cikin yi aka ba shi koyawa primary school da wannan yanzu ya gama PhD din shi kwanakin bayanan ya zo zai yi bikin auren farko ana nan ana bikin shi aka aiko an bashi professorship professor yana karamin yaro a arewa wanda ya zama professor ran nan sai gashi ya turo ma a waya malamin firamare da mota dan kwaleliya cikin leda tana ta haka Yace min man aiki yake amma abinda ake biyan shi a firamare ya yi namu linkin balinki komi a firamare yake koya ma yara an yi adalci yanzu malamin firamare nawa ne albashin shi malamin sakandare nawa ne albashin shi sauran ma'aikatu nawa ne su amma su 'yan siyasa nawa ake biya ko je na faɗa garin mashi dan majalisar tarayya na an san miliyan goma sha duk watan duniya sanata miliyan ashirin da wani abu duk watan duniya profesa ha akwai wani profesa ya karantar da mu na ya hudu ba juma'a ya ce min malam profesa a najeriya ya ce sai ya jima yana lakcarin ya koji gashin shi da ke nan ya cinye ya da tsakiyar kai zai kai 450 kudin albashin shi 450 ya ce ba kowane profesa ba ni ina gaya ma profesa ne ina lakcarin yanzu sai ya jima gashin ya cinye ya da tsakiyar kai saboda karatu da research sannan zai kai dubu ɗari hudu da hamsin yanzu yaro mai diploma yaro mai sakandare yana cin zaɓe ya haye kujera a sai mai mota ta miliyan ɗari da hamsin to da sittin a bashi allowances albashi mai kyau ina profesan da ya koya min ina malamin firamaren da ya koya min wannan shi ne adalci su kaɗai ne mutane al'umma na aiki wata guda ana ba mutum dubu arba'in da biyar wanda ma nan jihawa najeriya jihar katsina na cikin abin da muke gode ma allah sannan shugabanninta nan bangaren sun gyara albashi karancin albashin na akwai shi na dubu talatin to zamfara mutum na an san naira dubu sha takwas eh a maiduguri ne ko ina aka ce ana san nawa wasu garuruwa dubu goma sha shi ne karancin albashi ya za a yi magidanci raye da haka bari in kulle mana da wata kissa guda biyu ɗaya a najeriya ɗaya ƙasar faransa in ban manta ba ƙasar turai ne bari mu hara na turan Profesa mansur sokoto shi ya turo min wannan labarin ina karantawa sai da na tura mai abin ya daure man kai kwarai da gaske yace wani ne dan ƙasa ko Morocco ko Libya ko ina Afirka da yake dan Afirka ne sai ya je ƙasar Turai to ka'ida ƙasar Turan duk wanda ya shigo to za a ɗauki wata sha biyu ko shidda ne ana ba shi allowances kyauta da abinci da wurin zama da kuma nepa da komi haƙƙi zuwa ya ɗan samu madogara ba ɗan ƙasa ba ɗan ƙasa ya wuce na wannan ba Allah da ya zo gida yana zama da nefa da firij da komi da abinci ɗan afirka ne ya saba ana nan nefa kati ne ba zalunta shi aka yi ba katin nefa sai ya ƙare iya abin da ake ɗaukan nauyinsa to irin aidon kiya na afirka katin na ƙarewa kawai sai bai sau ba ya bar gidan ba nefa sai sa torch light aka ri dan wuta haska ya harkokin shi to unguwar da yake turawa ne kwana guda sun ga gidan ba wuta kwana biyu gidan ba wuta hankalinsa ya tashi kuma sun san akwai bil adama karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri unguwa ba shugabannin ba ma suka yi taro 'yan kwamitin unguwa nan gidan akwai bil'adama lahiya ba wuta kwana biyu uku aka yi taro aka yi mai sallama ya fito suka ce malam la ilaha illallah ina haɗi da hausa ne wa tunda ba su kalmar shahada ku hausawa ne suka ce wai nan kake rayuwa ya ce me hari ne shi bi a bai ma ya saba suka ce mu zuwa muka yi mai halin da kake ciki mutum ya rayu gida ba wutan nefa ina fanka ina ac ina ganin labaru ya batun fridge madara kifi kwai kasa lallace ya ce a shi ba komi kawai dai gani ya katin ya kare shi ne bai so ba suka ce ina bai yiwa suka kawo janareto sabo suka ce gashi kuɗi ga shi ka sau kati ka riƙe kafin al'amura su gyaru ɗan adam kai rayu ba nefa ana yin wannan abin gidan jarida na wannan jiha har ya ji labari suka aiko mai takarda suna son su yi da shi ya aka yi raye kwana uku ba nefa <laughs> na ce da ma su zo Najeriya su tambaye mu <laughs> <laughs> mu da za a zo ma a yanke wutai yanzu ga dan uwa nan Abu Khalifa hutu ya zo daga Turkiya can yake karatu ya yi joinin ma masters yanzu haka zai ƙara koma daga Turkiya ya ce a Turkiya ba sauro ba malaria in za ka te karatu ka tabbata ka te da ƙwayan malaria in ka je malaria ta kama ka ka shiga uku dawo da kai za a mai ba ma maganin masassara don ba ma mai ita da haka dole nan ka shirya extra ne wane ne ka da su in ma ta kama Allah ya sauke mana bari mu da labarin ƙarshe kissa ce don ku gane Yahudawa da Turawa da suke adalcin demokradiyya an dan zanna lafiya mu saboda zalunci an ƙi barin dagutun ma ya aiki mu ba a shari'ar musuluncin ba ba kuma abu dagutun ɗari bisa ɗari ba kamar da malam ya ce da za a bi demokaradiyya yadda aka kawo ta da mun ga dan canji to shi kanshi azzalimi ne kuma suna zalunta shi ba da ha ka ba'da to barin dawo gida ni wannan kunne na ji a gidan rediyon su Bahaushe Bijin FM 92.1 Katsina ana sa rahoto da rana na shirin da suke sa akan labaru ɗan sanda ne bawan Allah aka yi hira da shi yake ina cikin mutane kiji labarin nan na tausaya mai matuƙa yace ya yi aikin ɗan sanda tun daga kurtu har sai da ya je babba ya faɗi wani mukami na manta shi ya ritaya ya ce da ya ritaya abu na farko dai abin da yake samu ma yana zo mai duk wata wata na fanshu naira dubu talatin ya ce matan shi matan shi biyu ko uku da yara barkatai da me zai ci da su da makaranta ya ce yanzu haka ɗayan shi ba su makaranta ya ce musiba ta biyu giratutun da zai anso kuɗin sallama ya ce shekara uku yana bi yana bi kuɗin sun ƙetowa ya gama yi ma ƙasa aiki ya yi ritaya kuɗin sallama a sallame shi an ƙiya ya ce ya bi ya bi ƙarshe abin da ya tadda ɗan abin da ake tsakurawa ma'aikaci a tsakuro ma hukuma a tara ma to ba na hukuma sai na shi abin da ya tadda naira miliyan uku ya ce miliyan uku ma kuma an cinye biyu aka bashi uku eh afuwa miliyan biyar ɗin an cinye biyu aka shi uku ya ce wannan abu ya ce yanzu haka shiga yake daji yana ici saboda tsadar rayuwa da kuncin da yake ciki wata kalma da ya faɗa ta tara ma hankali ya ce wallahi ya yi nadama kan rayuwar shi ta ƙari wurin kare aikin najeriya ya ce an cuce shi an cinye mai rayuwa kuma ƙarshen rayuwar shi an ci amanin shi wannan ba zalunci ba ne wannan bai iya koma ɗan ta'adda aka gayyace shi to irin wannan ne hoshi ake fama wani ma ya mutu wurin yakin kuɗin shi ba su yi tuwa wurin magada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 alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu karshen wannan lacca mai albarka ah, a sheik ah, Musa Yusuf Asadu Sunna gaskiya muna godiya kwarai da gaske da aka ba mu lokaci aka ara mana lokaci aka zo aka yi mana wannan lecture mai albarka fatan da muke yi allah subhanahu ta'ala ya saka maka da alheri allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarka albarka allah ya baka yalla ya ƙara maka ilimi mai yawa mai albarka hakika ana gwagwarmaya sosai wajen taimakon addini gaskiya wato yana daga cikin matasan malaman da suke tsaye wajen ba da kariya ga addini a wannan zamani duk inda aka ce ma addini kule za su ce cas yana da kyau 'yan uwa duk wanda yake shiga facebook ya kokari ya abin nan ya linkin da pejin din malam zai amfana matuka matuka matuka duk wanda yake facebook bai kama irin wannan fejijjikan malam to gaskiya ya yi asara mai yawa saboda akwai albarkoki masu yawa akwai fa'idoji masu tarin yawa wanda mutum zai amfana da su allah ya saka da alheri ah, malam nura salafi wannan namu ne dama muna tare da shi irin gudunmawar da yake ba wannan unguwa tamu gaskiya wato allah kadai zai iya saka masa babu wata kalma da za mu faɗa wanda za mu iya ƙure godiyar da muke ma malam nura salafi allah shi saka mashi da alheri allah shi ƙara ma rayuwa albarka allah kuma shi ƙara musu ƙarfin gwiwa su ta gayyato mana irin waɗannan jigajigan malamai a wannan 'yan unguwa tamu hakanan malam kabir sa'idu bahaushe wato muna godiya kwarai da gaske duk su suke ta kokari su ga cewa duk wani malami bajimin malami an kokari an farauto mana shi wannan garin hatta cikin garin katsina suna bukatar shi amma suka karkato mana da malam suka taho mana da shi nan gurin muna fatan allah ta'ala ya saka musu da alheri allah kuma abinda aka faɗa muna fatan allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi a kiraye-kirayen da aka yi ma hukuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa ya kai kunnuwansu very unfortunately bil asaf wato duk ba su nan waɗanda su za su iya ɗaukar matakin sai dai aka kai musu labari da a ce irin waɗannan kalmomi za su riƙa ji da kunnansu wallahi kila da hawa hawaye su riƙa yi suna kallo to Allah ya sa su kalla Allah ya sa kada su ji an faɗi kalma ɗaya biyu su kashe talabijin so muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa su ji wannan kiraye-kiraye Allah ya sa su gyara fatan mu Allah ta'ala ya sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya Allah ya kwararo alheri da albarka da arziki a wannan ƙasa tamu waɗannan malamai namu Allah shi ba su kariya Allah shi ƙara musu albarka muna godiya gare su baki ɗayansu a mamadin duka ahalin sunna da ke wannan unguwa sannan muna godiya ga jama'a baki ɗaya da suka ba da haɗin kai suka zo suka halarci wannan lecture kamar yadda malam asalafi ya faɗa gaskiya an rabu da yin lecture da za ta tara jama'a masu tarin yawa kamar wannan to a garin mako to gaskiya muna godiya ga jama'a kwarai da gaske Allah ya saka muku da alheri muna fatan za ku ci gaba da yin haka din duk lokacin da aka gayyato wani malami a zo a cika masallaci da wajen masallaci don saboda fa'idantuwa da abubuwan da za mu saurara muna fatan Allah ta'ala ya saka da alheri subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik to feji kamalan dai a facebook akwai Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna ko yanzu ya nuna wannan karatun live sannan kuma akwai Ashabatul Kram Foundation shi ma a facebook sannan kuma akwai namu na dan dagoro ko ya wajibi su dan dagoro dan bai da followers sosai yana da kyau dan Allah duk wanda yake ne yake facebook ya taba shi domin akwai yan uwa mata da suke ciki da kuma wanda ba su nan in wannan majalisa yana nan sai ga an sa karatun sannan muna ƙara roƙon shi malam ah, nura ya abubakar yana duwa a salafi cewa akwai wani babban bako da zamu yi a cikin watan disamba sha biyu ga watan disamba shi ma mun ƙara kama shi na san malam ya so ya kubce ya kubce ya kubce amma shi ma na gaban mun ƙara yin bukin in allah ya da ta'ala don haka muna godiya allah ya saka da alkhairi a dan uwa abu muhammad zai mana addu'a sai mu tashi akwai limaman da suke nan shi ma abun koyi ne matuƙa akwai imam malam hamza gambo akwai malam ibrahim khalil wanda suna cikin mutane da suke shiga cikin harkokin addini da wasu malaman ne ga sun ki zuwa inda ake wa'azi amma duk malaman da limamin mu duk wani da ka sani ko karami ko ba duka ana nan tare wani yana nuna yadda ake kwadayi kan wa'azi da fadakarwa Allah ya saka maka wani alkhairi malam ai mana addu'a صلوا على النبي الكريم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 muna tawassuli da wannan zama da muka yi kamar yadda ya tabbata a hadithi cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum kai ma yadda ya tabbata hadithi to mu ma Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya sanya mu cikin wannan rahama da ya ambata ya tabbata a cikin hadithi. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi mamu damuwanmu da take damu mu a wannan ƙasa tamu mai albarka Allah ta'ala ya sanya duk kiraye-kiraye da malamai suke ƙoƙarin yi da ba da misalai da nusantarwa akan ɗaukar mataki akan abin da ya dace kafin a ce ƙasar ta ƙara kaiwa zuwa ga wani hali muna roƙon Allah ta'ala ya karkato da hankulan jagororin ƙasar nan su fahimci abin da ake nufi su ɗau matakin da ya dace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mu asiri duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu fi ƙarfin abin da za mu ci kuma mu kula da tarbiyyar iyali iyalanmu da ta 'ya'yanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya alƙawarin taimakon bayinsa nagari muna roƙon Allah ya sanya mu cikin bayinsa nagari kuma ya dafa mana duk wani hali da ake cikin yan uwa masu albarka idan muka mai da hankali zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk tsanin da ake ciki kai a daidai lokacin kila kai Allah yana ya baka mafita saboda haka ba ruwan ka me yayi tsada waye kai dai roki Allah mafita da halin da ake ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh